jihohin arewacin najeriya waɗanda suka yi iyaka da jamhuriyar nijar waɗanda ke fuskantar barazanar gurgusuwar hamada suna fuskantar matsanancin yanayin zafi masana sauyin yanayi a wani taro da suka gudanar a watan fabrairun wannan shekara a babban birnin tarayya abuja sun yi hasashen cewa wasu jihohin najeriya za su tunci kansu cikin yanayin zafi fiye da kima farfesa ali umar tambol kwararre masanin sauyin yanayi na jami'ar usmanu dan da ke sokoto na daga cikin mahalarta wannan taron da aka yi wannan modelin din sai aka ga cewa gaba ɗaya arewacin najeriya da kuma hakudanci wasu wuraren cin kudanci za a samu zahi fiye da wadda ake tsammani ne wadda yake noma to shi sa ga yanzu a wannan wata kuma ga shi yazo cikin azumi watan afrilu zafi ya yi yanzu haka kwana uku na wuce ita wannan kuma ta sake ba da update cewa mutane su kula za a samu tsananin zafi a jihohin sokoto kebbi zamfara kano katsina a borno suka ba da wanga har cikin wasu jihohi cikin eh, kudancin najeriya za a samu ma'aunin zahin zai kai wajen 42-43 degrees celsius to idan aka wayi gari temperature ita wannan ma'aunin zafi an samu ko 40 an ga samu ma ya mana yawa shin sabi mutane yanzu suna wahala sosai wannan yanayin ne yasa yanzu jama'a ke fuskantar matsanancin zafi kuma ga azumi abin da ya sa wasu suka zaɓi ɗaukar wasu matakai na sauƙaƙawa rayukansu kamar waɗannan jama'a da na tarar cikin wata fadama a Sokoto sun fake cikin yanayin sanyi. Suna na Abdulrashid mai akwai makiyar asada. Gaskiya wanga zahi da an kai na bana yawa. Muna da roƙon Allah shi mana sassauci. Suna na mallan tsoho leda bagi. To wallahi cikin gari haka yake kamar inda an kwana garwashi. Da inda babu nowa babu wuta talatin babu za'i ka zamana can don ciwo na iya kama. Batun ɗaya ne har a jihar Kebbi kamar yadda wasu mazauna jihar suka tabbatar. Sunana ɗan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Na daɗe ban taɓa ganin zahi irin wannan ba. Saboda ana azumi zaka ga mutane suna siyan ruwan sanyi kankara ana lemawa ga Muhammad Yazid Umar daga birnin Kebbi Najeriya. Yanayin zafi a jihar Kebbi sai dai mu ce Allah da ya kyauta. Abin gaskiya dai Allah da ya anshi ibadunmu. To idan yanayi irin wannan ya kasance me ya kamata jama'a su yi? Farfesa Ali Umar Tambol yana mai cewa. An ba shaɗo su rinka shan ruwa, su rinka shan ruwa. To amma yanzu an zo a cikin azumi. <laughs> Cikin azumi shi. Kaga babu shan ruwa. Mm. Don haka dole na daidai mutane su rinka kokari eh, su dan kauce wasu ayyuka wanda zai sa ka kara jin wahalar jin bukatar shan ruwa. Wannan yanayin a cewar masana sauyin yanayi yana faruwa ne sanadiyar wasu abubuwa da ake aikatawa musamman waɗanda ke kawo ɗimamar yanayi wanda duniya baki ɗaya ke fuskanta tare da fafatukar ilmantar da jama'a akan illolinsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.